gwamnatin jihar bauchi ta bullo da wani shiri tare da haɗin gwiwar hukumar ɗorar da muradun ƙarni na majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira da suna sdgs na ganin an rage yawan mutuwar jarirai da kuma mata masu ciki gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya fayyace abubuwan da shirin ya kunsa a jihar na ƙirƙiro wani shiri ah, mai kafofi guda biyar na kiwon lafiya wanda a ciki abu mafi muhimmanci shine kula da lafiya da jinjiraye da aka haifa da yara da aka haifa da suka yi da su wuce shekara biyar ba wanda wannan sashe na al'ummar na ɗauke musu biyan kuɗin magani a dukkan asibitocin da ke wannan jiha malama fatima halilu ita ce jami'a mai kula da shirin ɗorar da muradin ƙarni a jihar bauchi ta fayyace irin matan da za a ɗauka a matsayin ungozoma wanda za su rinka ba da taimako wa mata da ke kan gwiwa. Yawanci akan samu mata matasa wanda suna da ɗan sani kaɗan akan kiwon lafiya. su taimaka wa mata mafi wanda idan hidimar kamar ungozo mai tashi su dai ba za a ce ƙwararru ba ne a aikin amma kuma suna da masaniya kaɗan so idan hidima ya tashi na haihuwa sukan tallafa sukan shiga wuraren da ba su wayannan ma'aikatan to a nan ne su kuma aikin su mafi yawa dama sun dan san aikin kamar irin na gargajiya mhm. to kuma akan hada su wani lokaci da ma'aikata sukan dan kara shiri na kiwon lafiya kenan to sukan dan taimaka musu da kamar training da kara bayani akan yadda za su tafi da ayyukansu ila yau ta yi bayanin wasu kayayyakin da za a samar don inganta shirin asibitoci kayan aiki na asibiti kamar magunguna da kuma su gadaje da kuma abin nan mota kamar ambulance ake ɗaukar marasa lafiya bayan haka kuma akan tona bohol ungozomomi mata kenan ke buga shewa a bayan samun horon aikin ba da tallafi wa mata da ke kan gwiwa na kuma tambayi ɗaya daga cikin matan gozomar suka samu horo kan aikin gozomar ga abin da ta ce matsalan shine kaman kafin ta aihu jini ya dinga zubowa to in mun ga wannan matsalan maza sai mu nemi mota sai asibiti amma in ba wannan matsalan za mu jira ta aihu a yanke mata ci komin dare aka zo aka buga kofa za mu tashi mm, idan mai jego bata tanadi hangulob ba muka je in ba mu samu irin ledan siga din nan ba sai mu nemi leda mm, leda ba sai mu daddaura mu da shi sai dai kuma dr hassan muhammad wani likita mai zaman kansa a garin bauchi ya tunasar da ungozomomin da su sani fa ayyukan nasu na da iyaka sannan ci gaba da cewa misali mace ne ta zo ta shiga na'uda an ce a ah, ta taba ta ji dan gashin yaro dan kwarankwal din yaro a cikin mutuncin ita ya ta mace sai kuma ta fara raiwa ka gani to daga nan ita ungozoma na cikin al'umma na cikin ƙauye da ta san daga ganin sandarewa rana an ga wata in cikin ga na aka ci ga alamar raiwa nan ba farfadiya ba ce akai karki ce a zaki wani hikima ke zaki warkar da ita wani lokacin in zubta jinin ya faro shi ma hawa kazalika Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya